حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الكدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس أواك صدقة وليس فيما دون خمسة أوسك صدقة ya ce sadakatun yi fitar da zakka laisa bai zamo ba fi ma duna hamsi zaudin ga wanda ke ƙasa da raƙumi biyar idan raƙuman ka huɗu ne ko uku ko biyu ko ɗaya to babu zakka a kanka har sai raƙuman da kake da su sun kai guda biyar cir to sai ka dinga bayar da akuya ko tinkiya ko rago daga nan za ka ci gaban sun kai shida rago za ka bayar ko tunkiya dai ɗaya har bakwai har takwas har tara da sun cika goma sai ka dinga bayar kuma da tunkiya guda biyu daga nan har zuwa goma sha hudu za ka dinga ba da tunkiya guda biyu duk shekara idan sun kai sha biyar to sai ka dinga ba da tunkiya ko rago guda uku ko akuya ko ɗan akuya ƙwaya uku haka za ka yi ta bayar sun kai ishirin har kai sha tara suna cika ashirin to sai ka dinga bayar da tunkiya ko rago guda hudu to daga naka za ka tafa har su kai 24 da sun kai ashirin 25 to sai kuma ka koma sakkar asali sai ka dinga ba da raƙumi guda ɗaya saɓanin saniya saniya ita sai kana da ƙwaya talatin ma za ka fara zakar shi ko raƙumi daga ƙwaya biyar zakka take fara hawa kan mutum shi kuwa wato saniya sai ka ta kai talatin in kana da saniya 28 ko 29 duk shekara an ka kirga 29 ce to babu zakka a ciki har sai sanda ta kai 30 sannan ne za a fara fidda guda ɗaya za mu ji shekarun wacce za a fitar da kuma kamarta to haka nan shi kuma rago ko akuya ko ɗan akuya tumaki da awaki zakkarsu ba ta zama wajibi akan mutum sai sun kai arba'in idan ƙwaya talatin da tara kake da shi ɗaya bai cika ba to babu zakka a kanka sai ranar da ɗaya nan ya cika ko da kwa ɗan da aka haifa ne wato ɗan ƙarami aka haifa cika shekara ta cika da shi suka kai arba'in to sai a bayar da guda ɗaya shi ma za a faɗi shekarun wanda za a bayar to haka nan hatsi sai ya faɗi na biyu walaisa fi ma duna khamsa waƙin sadaka haka nan kuma babu zakka a cikin abin da ya zafi azurfa har sai ta kai a waƙin. sai ta kai ukiya biyar ita sai ta kai ukiya biyar sannan za a fara fidda zakka sai ta kai ɗari biyu kenan shi kuma saɓanin dinari ƙwaya ishirin ne a ma'auninsa in ya kai ishirin to sai a fara fidda zakka ita kuma wannan sai ta kai ɗari biyu sannan za a fara fidda zakka walaisa fi ma duna khamsa aw suqin sadaqa shi kuma hatsi gero ko dawa ko masara ko shinkafa ko acca ko maiwa ko iburo ko wake ko alkama to duk waɗannan su ko ba za a yi zakka kowane ɗaya daga cikinsu ba sai ya kai kwano ɗari uku in ya kai kwano ɗari uku shine ausuki biyar kowane ausuk yana da yana ɗaukan kwano kwano sittin shi kuma kowane kwano ɗaya sai ka cika tafukan hannunka guda hudu shi zai baka kwano ɗaya ka gane to kwano kuma shi irinsa guda sittin kwanon ruwan sha kwanan da ake cewa kwanan shan ruwa shi kuma hausa insa ya kai biyar sittin sau biyar kuma ɗari uku to da sai zama abin da za ka fitar da zakka shine sai ya kai kwano ɗari uku sai ka ba da ɗaya bisa goma shine kwano talatin kaga kana da kwano ɗari biyu da saba'in talakawa kuma sai ka raba musu kwano talatin in kuma noman na rani na rani kai kai kai ban ruwan da kanka to sai a rage maka sai ka bayar da maimakon ka bayar da ɗaya bisa goma sai ka bada ɗaya bisa ishirin maimakon kwano talatin sai ka bada kwano sha biyar saboda kai ma ka sha wahala wajen ban ruwa to sai aka rage maka yawan zakkar saɓanin wanda Allah ya zubo da ruwan ko zuwa kai bakin teku ka shuka ruwan kawai zuwa yake yana shiga ƙarƙashi ko ka je guri mai danshi ka shuka ba ka yi wahalar ban ruwa ba to wannan sai ka bada 1 over 10 wancan kuma sai ka bada wani over 20 ne kenan abubuwan da ake wa zakka in muka dunkule su za mu ga sun kai guda goma duk ragowar abubuwan da suka zo ana auna su ne da waɗancan ƙwaya goma ɗin akwai ƙarafa guda biyu akwai dabbobi guda hudu akwai kuma tsiro guda biyu akwai kuma ɗan itace guda biyu in ka riƙe waɗannan to su ne ma'aunin zakka su nassi ya zo ƙarara a kansu da su ake auna duk abin da babu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma babu a yankinsa ko kuma babu a gurinsa ko kuma ba shi ne abin da suke amfani da shi a wannan yankunan ba wanda bai zo a cikin nassi ba to za ka ga ya yi kama da ɗaya waɗannan abubuwan guda goma ne ƙarafa biyu shine zinare da azurfa waɗannan suna da ƙima ko ina a duniya ba inda za ka je ka gaba a ganin ƙimar dinare kama an haɗa baki duk duniya dinare yana da ƙima duk duniya azurfa tana da kima shi sa da ita ake ado da ita ita ba ci ake ba sha ake ba amma sai dan karan tsada kuma mafi yawa mata suka fi yin kwalliya da ita to zinare da azurfa su ne karafan da ba a san wantun wani lokaci Allah ya nuna wa dan adam kimar zinare ya nuna masa kima azurfa har ya mai da su kuɗin kashewa ba ba wanda ya san wannan zamanin ko lokacin sai dai shaci faɗi amma Allah shi ya san hikimar da ta sa ya cusa wa ɗan adam ganin kima gwal da ganin kima azurfa ha aka mai da su kuɗin da zaka iya bayarwa a baka rago a baka sa a baka gida a baka mota daga baya kuma aka zo aka mai da su ma takardu. sai ka zaro takarda a jiyonka ka ba mutum kuma ya baka abinci ka zaro takarda a jiyonka ka ba mutum ya baka gida ya baka mota duk da waɗannan takardun. ka gani kimanta daga kimar gwal aka fitar da kimar takardun su ma to su ne karafa guda biyu wallazina zuna zahaba. wal fiddata wala hafi yunfiqunaha Fa ba shirhun bi azabin alim duk wanda ya taskace gwal ko abin da yake da kima kamar takaddun zamanin nan na kadiya ko kuma ya taskace azurfa ya ki bada zakka Allah ya ce kai masa bishara sai ya ɗanɗana kuɗarsa duk wanda ya ƙi fidda zakka Allah ya ce ka gaya ma haɗuwar mu da shi ba za ta yi kyau ba yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukuwa biha jubahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma kanastum li anfusikum zuku ma kuntum taknizuna Allah ce ranar da ake musu lalas da kuɗin da suka tara yi yuhuma alaiha fi nari jahannam sai a sa kuɗin sai yi jajajir sai a manna wa mutum a jiki sai ya huce sai a sake cire shi a sa a wuta Maka ce ana masa guga kenan da su dama ake kiran dutsen guga mikiwa haka ake kiran dutsen guga da larabci mikiwa saboda sai ya yi zafi sai ka goge kayanka to shi ma sai ya ɗau zafi ya je ƙarshe ɗin nan sai a nanawa mutum sai ya huce finari jahannan kuma za a yi wannan aiki a jahannama ne fatukuwa biha jubahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum a dasa maka a goshi a dasa wa mutum a kuyaɓinsa a dasa masa a gadon ba ana cewa haza ma kanastum li anfusiku wannan shine abin da kuka taskace kuka ɓoye kuka ajiye kuka fitar da haƙƙin Allah ku zuku ku ɗanɗana kuɗanku ma kuntum takanizuna abin da kuka dinga taskacewa kuna ɓoyewa kun ki ku da haƙƙin Allah saboda Allah ta'ala ya san ɗan adam da bala'in son kuɗi da bala'in rowa idan ba a yi masa haka ba sai ya ƙi da zakar kuma zakar nan tana taimaka wajen samun tsaro da zaman lafiya da kuma fita daga cikin talauci da yunwa idan aka fidda zakka yadda Allah ya ce ba wanda zai ce yana jin yunwa a karamakan saboda in kaga wani yana jin yunwa har yunwa ta kashe shi to tsarin da Allah ya ajiye game da kuɗi aka lalata ko aka kibi amma yanzu duk mai biliyan ɗaya ya fidda miliyan 25 ya ce gashi a rabawa mutum 25 kowa a bashi miliyan ɗaya mai cefa ne je mai biyan haya ije yi mai juyawa ije yi mai auren da yasa ije yi mai na gyaran gidansa ije yi mai magani ije yi a bashi miliyan ɗayansa a bashi yanci ya je abin da ya ga dama da ita mutum ashirin da biyar sai aka samu wani kuma yana da miliyan dubu yana da miliyan dubu Shi ne biliyan ɗin ko to wani kuma ai biliyan dubu yake da shi 1 trillion aka zai fitar da biliyan 25 zai fitar ya fitar da biliyan 25 na'am akwai masu kuɗi ya kara makalla yawwa to tun daga tun daga miliyan ɗaya misali a ce zakka ta fara daga miliyan ɗaya duk mai miliyan ɗaya fitar da dubu ishirin da biyar ka ba makocinka dubu ishirin da biyar duk miliyan ɗaya fitar da dubu ishirin da biyar mai miliyan biyu ya fitar da miliyan hamsin eh, dubu hamsin kai mai miliyan hudu ya fitar da dubu ɗari mai miliyan goma ya fitar da dubu ɗari biyu da hamsin ana ana fitowa kaɗan kaɗan wancan ya ba wancan wancan ya ba wancan wani ka bashi juyawa zai sai kaga kafin shekara shi ma ya ɗaga wani ka bashi yan larurarsa ce ya kau gidansa zai gyara katangarsa ta karkace ko kwanansa yana zuba ko yarsa ta isa aure ba abin aure ko biya kuɗinsa 'ya'yan makaranta ko magani ne ba shi da lafiya ka dai ware masa wata matsala da take damunsa to ba dole a zauna lafiya ba shi yasa Allah ya ce wanda ya ƙi yin zakka za mu haɗu da shi kuma haɗuwar a jihar na maza a ba wai abin nan ba shi sa imam mali ya fara da wannan hadisi wa ni an malikin an muhammad bin abdullahi bin abdurrahman bin abi sa'at al ansari ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أو سكن من التمر صدقة abin da bai kai ausaki biyar ba na dabino to babu zakka a ciki ma'ana abu goma na nawa muka faɗa mun faɗi biyu ko zinare da azurfa to sai kuma tsiro guda biyu tsiro guda biyu shine sha'ir da alkama su ne tsiro guda biyu su su suka shahara a zamanin annabi sallallahu alaihi aka faɗe su ba a faɗi gero da dawa da shinkafa da masara da da wake duka waɗannan ba a faɗe su a hadisi ba amma sun yi kama da waɗanda aka faɗa sai aka riskar da su sannan sai aka faɗi kuma inibi da dabino su kuma inibi da dabino sun yi kama da 'yan itacen da suke karɓan ajiya duk wani ɗan itace da za ka iya aje shi ya zama abincin yau da gobe to shi kuma ya yi kama da dabino ya yi kama da inibi ana cin busasshensa ana cin ɗanyensa na ana cinsa kuma buraburan sama to sai ya kaga guda hudu kenan ka hada da waɗancan ya zama shida to sai kuma dabbobi akwai shanu an ce shanu sa da saniya kenan in an ce raƙuma raƙumi da raƙuma in an ce awaki ana nufin ɗan akuya ko akuya da bunsuru in an ce kuma tumaki ana nufin rago da tunkiya kaga waɗannan nau'i takwas masu jinsi hudu kun ka haɗa ɓangaren abu masu rai kafin da guda hudu masu nau'i takwas sannan ɓangaren 'yan itace kafin da biyu ɓangaren tsiro kafin da biyu in ka haɗa takwas ɓangaren ƙarafa kafin da biyu zinare da azurfa to waɗannan abubuwan guda goma su ne a nassi su za mu ta gani a cikin littattafai ba za mu ga shinkafa ba ba za mu ga masara ko gero ko dawa ba duk a nassin hadisi babu amma me yasa ake fitowa da shinkafa da gero da masara saboda kamar su ɗaya da sha'ir da kuma alkama Layin su ɗaya shi ne kullum ma zanu wa dakaru wa Yu zanu. ana auna shi da awan nauyi ko ana auna, shi da yawa wa dakaru kuma ana ajiye shi bai lalace ba wa kutatu kuma yana zama abincin yau da gobe to kaga ya shiga zakka kenan shi sa 'ya'yan itace waɗanda ba waɗannan ba su shiga ba yanzu za a iya cewa abincinka shine ayaba da ita kake breakfast da ita kake dinner, da ita kake lunch zai yiwu a kashe kara kara cin ayaba ko a ce kaza ce abincinka na karin kumallo na rana kawai kaza kawai za a ta kamaka maka kai za ka ga wata an kawo sai ka ture ta saboda ta gishe ka wannan ɗan abu ne da ya fi a jefa ma cinya ɗaya ko fuka-fuki ɗaya ba ko wuya ya ishe ka a gani ɗan yanka ɗaya aka jefa maka yanka biyu dai ɗan yi zaƙi shi kenan in ma babu sai a sa wake in babu a sa kalwa na ko a ɗan sa manda ko a ɗan barbaɗa gishiri a dai samu dai a ci eh? shi ne ga suna abubuwa da yawa iyayenmu duk sun san dabarun da suke miya ta zaƙi tun ba a zo irin wannan yanayin ba walaysa fi ma duna khamsa awaqiyya min alwariqi sadaqa hakanan abinda bai kai awaqiyya ba wato no, jam'u qiya ne na wato azurfa shi ma babu Sadaqa sai ya kai wannan adadin walaysa fi ma duna khamsi zawdin min al sadaqa hakanan kuma raƙumi kaga anan ba a ma faɗi saniya ba ko ba a faɗi dinare ba amma duka bayanin su yana zuwa wa haddathani an malikin annahu balagahu anna umar ibn abdul aziz kataba ila amilihi umar dan abdul aziz lokacin yana shugaban kasa sai ya rubuta wa gwamnansa ala dimashqa shi gwamnan nasa shi ke kula da yankin dimashq ya rubuta masa fi sadaqati game da zakka yace inna sadaqatu fil harthi ita zakka tana shiga kayan noma wa atu haqqahu yawma hasadihi wal'aini kuma na tana shiga tsabar kuɗi tsabar kuɗi tana shiga ciki walmashiyati kuma tana shiga dabbobi da ake kiwatawa wanda ake mai da su abincin yau da gobe ƙala malikun wala takunu sadaqatu illa fi thalathati ashiya'a ita zakka ba ta shiga sai cikin abubuwan nan guda uku su ne muka fasa su suka zama guda goma in ka ce fil shine muka faɗi shinka muka faɗi eh, inibi da dabino da sha'ir da alkama wal'aini shine muka ce zinare da azurfa walmashiyati muka ce shanu da tumaki da awaki da da raƙuma to kaga su ne ukun a haɗe muka mai da su muka fasa su suka koma guda goma kuma ƙarƙashinsu ake fasa su har su tafi adadi mai yawa abinda malam bai ba shine me ma'anan zakka zakka a tsagoran harshen larabci an ce zakka me ake nufi ma'anarta shine at-taharatu tsarki idan mutum ya fidda to ya tsarkake zuciyarsa daga rowa ya tsarkake dukiyarsa daga datti da ƙazanta shi sa ko baka fidda zakka ba sai ta fidda kanta kana nan wata asara za ta zo daidai zakkar ko sama da zakkan ma e, ka ki fitar da ɗaya bisa arba'in kana da miliyan ɗaya ka ƙi fitar da dubu ishirin da biyar to sai wata asara ta zo ta ci ɗari biyar ina lada yake kuma tunda <laughs> shi yasa taharatu khudh min amwalin sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim sannan zakata ka zo da ma'anan nama'u annama'u karuwa wato mutum yana zakka yana ƙara bunƙasa dukiyar ma na ƙasan min malin sadaka annabi alaihi ta ba yadda za a yi kana zakka ko kana sadaka ko kana kyauta ko kana alheri a ce dukiyarka ta koma baya babu abin mamaki kuma wanda suka fi alheri su suka fi kuɗi arzikinsu ya fi tuwar marwatan mawa ya san su masu arzikin masu wadatar wancan ya ba wancan gida ya ba wancan mota ya ba wancan ragon suna ya ba wancan jari ya taimaka wancan da fili ya to su ne suke yin arziki kuma to kun ga wani abu na Allah wal baraka sannan kuma fidda zakka tana nufin albarka idan ka fitar da zakka sai Allah ya abinka albarka sannan ta zo da ma'ana almadah yabo fala tu zakku anfusakum kaku yabi kanku kaku ziga kanku to sannan kenan annama'u wa ziyaratu ana cewa zaka zar'u dan itace ya daga ko ya tashi ko ya fito ko tsiro ya, nuna ko ya yi sama izana ma wa zada idan yana karuwa to kun ga ashe kenan ma'anan zakka Shi ne ma'anan ko dai ta zo da tsarki ko ta zo da ƙaruwa ko ta zo da albarka ko ta zo da yabo ta zo da ma'anar salah gyara nagari wanda yake cewa fa aradina an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhuma muna nufin Allah ya musanya musu wanda yafi wannan dan nasu alheri wajen wajen nagarta kuma wanda yafi kusa ga rahama a fassarar malamai kuma an ce me zakka to ana mata ana mata ma'ana a ce abinda zakka take nufi shine wani haƙƙi na Allah wanda za a fitar domin neman shiga a gurin Allah subhanahu wataala a ta'abudu sai ka ce wata bauta ce bi ikhraj juz'in wajibin shar'a ta hanyar fidda wani juz'i juz'i fa aka ce dan kadan khuz min amwalihim kadan ba da yawa ba da haka a ta'abudu lillahi bi ikhraji juz'in wajibin shar'an a fitar da wani dan juz'i a dukiyarka na shari'a wajibi fi malin mu'ayyan ba kuma kowane kuɗi ba ku duba Allah cikin rahamarsa yanzu ka zo ka dankara gida na miliyan ɗari to shi ba a cikin zakka ba za a dinga wa gidan zakka ba ka sai mota ta miliyan hamsin to ba za a dinga wa mota zakka ba ka zuba kayan alatu a gidanka na miliyan ɗari to wannan miliyan 250 tsakanin motarka da gidanka da waye in aka tashi zakka ba sa ciki ba za a ce duk shekara gidan nan da kake ciki sai an masa kima an masa zakka ba ko motar nan da kake hawa sai an mata kima an mata zakka ba ko kayan gidanka sai an musu kima ba waɗannan su an ban maka kuɗin dai waɗannan dai da ake fita ake juyawa a kasuwa kansu za a dawo ga ashe zakka wanda diyake zakka rabo ne ba shi da shi fi malin mu'ayyan a cikin wani kuɗi sanannu li ifatin wato ga wata ɓangare ko wata jama'a da za a ba wa zakkar ita ma an faɗe ta innama masadaƙatu lil fuƙara wal masakin au jihatin maksusa ko wani ɓangare ke ɓantacce cewa ga waɗanda za a ba zakka ɗin nan kenan kun ga ashe kenan zakka التعبد لله بإخراج حق واجب مخصوص شرعا بوتا الله tun da bauta yin zakka ai bauta ne bauta wa Allah ta hanyar fitar da wani haƙƙi da ke wajibi keɓantace kuma a shar'ance min malin makhsusin a wata dukiya keɓantaciya fi waƙatin maksusin. a wani keɓantaccen lokaci ifatin maksusatin, ga wata jama'a keɓantacciya bishiruɗin maksusa, da wasu ƙa'idodi da wasu sharuɗa keɓantattu Janin zakka ba wani amma kuma haƙƙi gyara da zaman lafiya da tsaro da talauci da za ta kawar da laifuffuka da za ta kawar domin wasu laifuffukan abin da ke jawo su ma talauci ne wallahi talauci ka samu yarinya tana barna in ka tambaye ta ta ce da wannan barnar take ci da kanta da iyayenta kuma ka bincika ka ga haka ne ka bincika ka ga haka ne to in kana son ka wara wannan daure ta zakai ya zakai kawo wani jari zakai ka bata kai mata nasiha ta je ta dinga juyawa ba ku ga barawo da karuwa ko da mai kuɗi marowaci kuɗin zaka ya gyara su ba wani mutum da ya ce sai na yi sadaka ga Allah kuma a ɓoye ba wanda ya sani sai Allah sai ya ɗauki hamshakan kuɗi ya fidda zakka ya tafi cikin duhun dare sai gamu da ɓarawo ɓarawon ya fito sata sai kawai ya danƙa ma ɓarawon kuɗi. ɓarawo ya mamaki shi da ke zuwa ya fasa gida ya ɗauka yau gashi an zo an danƙara masa kuɗin da suka fi ƙarfin wanda zai je ya sato sai sanar da jama'a ka a ganin da kuɗi a ɗauka sata ne wallahi wani ne ya dan karamin kuɗi shi da ya san shi ya bayar sai ya ji ana tawa ɓarawo murna an dan ƙara ɓarawo kuɗi wasu kuma suna cewa lalle mutumin nan wani irin mutum ne ka rasa wanda za ka ba kuɗi sai ɓarawo ana ta surutu a gari shi kuma ba a san shi ya bayar ba ko baya so a san shi ya bayar sai tashi ya ce Allah ni dai na yi niyya in bayar da kuɗin nan ga wanda yake mutumin arziki wanda zai amfana da kuɗin nan amma ga sun sun faɗa hannun barawo. to insha Allah zan sake fidda wasu yana kamar yayi asarar kuɗin tunda sun faɗa hannun barawo. sai sake fidda kuɗi maƙudai ya fita da daddare yana yawon neman wanda zai ba sai suka kibis da karuwa sai ya ɗauki waɗannan maƙudan kuɗi ya dankara ya ba karuwa Karuwa ta ce jama'a ku ji labari wallahi jiya an ban kuɗi Aka dinga taya ta murna wasu kuma suna ta tsaki oh wannan wani irin mutum ne ka rasa wanda za ka ba kuɗi ga almajirai ga malamai sai ka ba karuwa kuɗi aka ta surutu shi dai da ya bayar bai ce shi ba ne amma ya je gaya wa Allah ya ce Allah ni fa <laughs> wannan kuɗi kaga kuma sun faɗa hannun karuwa Allah sai ce gobe za a sake ya sake kirgo wasu makudan kuɗin ya sake fita da daddare yana yawon wanda zai ba sai suka kicibus da wani mutum to bai san waye ba sai ɗauki wannan kuɗi ya bashi ashe mai kuɗi ne wataƙila ma fi shi kuɗi sai mai kuɗi ya ce jama'a wallahi wani mai kuɗi ni kai na ya ban kuɗi ah, me aka kenan an ba mai kuɗi kuɗi abin ya dame shi yana kama Allah bai karɓi wannan aikin nasa ba na farko ya ba ɓarawo na biyu ya ba karuwa na uku ya ba mai kuɗi sai ga dukiyarsa duk ta faɗa hannun da ba haka ya kamata ba da ya kwanta bacci sai aka kimsa masa cewa Allah ya karɓi wannan wannan sadaka taka Allah ya karɓa duka ɓarawan da ka ba ya gyaru yanzu sakamakon kuɗinka ya gyaru ya kama kasuwanci ya daina sata kuɗi sun yi amfani ko su yi ba sun ceci ɓarawo daga sata ya ce wannan karuwa da ka ba ita ma abin duniya ne ya shigar da ita talauci ne shigar da ita karuwanci. yanzu wannan kuɗi da ka ba ta gyaru ta zama mutuniyar arziki ta samu jari ta kama sana'a ta daina karuwanci kuɗi sun yi amfani ko su yi ba wannan mai kuɗin da ka ba kuma mugun matsolaci ne mai hannun 'yan damba ne yanzu wannan kuɗi da ka shi ya canza masa ra'ayi ya ga a ah, ashe akwai wanda zai iya ɗaukan kuɗi haka maƙudai zunzurutun kuɗi ya bayar da kuma bai san ka ba shi ma ya koyi kyauta yana nan yana ta kyauta kuɗinsa ya yi amfani ko bai ba to kun ga an kuɗi ya albarka to shi yasa wani abin da za ka yi saboda Allah shi kuma Allah sai ya gyara zuciyar wanda ka ba sai ya amfana da abu to sannan ana kiranta sadaka a ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat akwai waɗanda suke maka zumɗe akan al'amarin sadaka khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim Allah ce karbi daga dukiyarsu sadaka tudahhiruhum kana tsarkake su wa tuzakkihim kana tsaftace su biha da ita wa salli alaihim kuma kowa ya kawo zakka ka ce Allah ya karba Allah ya maka gafara Allah ya maka gafara Allah ya fi maka ga dadin kafin da haƙin Allah ka samu ka sauke nauyi ga kuma yarda Allah da zaka samu ga aljanna kuma ga addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inna salataka addu'aka sakanun lahu nutsuwa ce da kwanciyar hankali duk wanda annabi ya ce Allahumma salli alaihi salli alawa ne to ai kai ka tsallake wallahu samiyun alim sana Allah ce inna sadaqatu ba wai zakka in ka fitar kai zaka je kai yadda ka ga dama ba Allah ya ce ita zakka lil fuqara'i a nemo talaka ga sunan ko burjik lil fuqara'i Allah ya ce a nemo fakirai su nake so a ba zakka wal masakin da talakawa Allah ya ce su nake so a ba zakka aka ce to banci tsakanin fakiri da miskini malamai sun yi dogon bayani wasu ce a fakiri ya fi miskini wasu ce miskini ya fi fakiri wasu ka ce a wanda Allah ya fara da shi shi ya fi matsala fakiri nan fakiri shine wanda aka ce ba shi da cin yau balle na gobe shi ko miskini akwai abin amma bai da yawa shi sa za ka ga annabi ya ce Allahumma hayni miskinan wa amitini miskinan wa hashinu fi zanatul masakin wa hubbal masakin shi ko faƙiri minal fakar ya bushe da yawa Allah ya ce a fara ɗaga martaba waɗannan biyu a taimaki faƙiri a taimaki miskini wal'amili na alaiha saboda 'yan sa ido Allah ya ce masu raba zakkar su ma a sallame su don an ce ka karɓo kuɗi can ka kai can ka karɓo can ka kai can in ba a ce ga naka ba to zuciyarka tana iya cewa dinga ragewa saboda Allah ya san kuɗi suna wucewa ta hannunka kai ma matsala za su zame maka sai Allah ya ce kai ma a sallame ka in an sai ya ce to ku da za ku raba zakar ga na ku kasan ku ji daɗin rabawa isa duk sanda za ka aiki ɗan aiki to fara yau ba. in baka sallame shi ba to za a samu matsala sai Allah ya ce na uku wal amilina alaiha masu aikin raban zakar kashi na hudu wal mu'allafati qulubuhum Allah ce da waɗanda ake lallashin zuciyarsu to suwaye anan an kasa su kusan kashi hudu wanda ake lallashin zuciyarsa ko yana cikin musulunci ne ko yana waje yana cikin musulunci amma yana kan katanga ko wanda ya taɓa yin tes ya ce malam ka taimaka min wallahi in ba aka barin da zan yi Ka gona dole a kira shi a waya ji me ya faru ba mu san me yasa yake so ya yarda ba talauci ne talauci in ka yarda sai kai arziki ban da tsiyasa kuma musulunci ni kakewa tsakaninka da Allah kake yi in ka yi ma wata kila sai talaucin ya karu su waɗanda suka yi rida duk masu arziki ne akwai wani addini da zai ce duk mabiyansa masu arziki ne to in ka ba addini dan Allah ko dan baka da wani abu kai kai wa kanka asara to shine muallafa qulubu waɗanda suna ciki amma an ga sun fara rauni na suna yunkurin fita ko kuma suna waje an ga akwai alamar idan aka tallafe su za su shigo shi wannan ya fara rauni a musuluncin yana ƙoƙarin fita shi kuma ya yi rauni a kafircin yana ƙoƙarin shigowa to ka kowanne wanda zai fita a tallafe shi don kai ya fita wanda zai shigo a tallafo shi ya shigo wanda ke kan katanga ai kokari ya duro nan kai ya dira can to wannan bodar duk ma'alafat qulubun suna nan tsakanin nan da nan da kuma waɗanda ake tsoron sharrin su su kuma ba musulunta za ba amma an sallame su ana zaman lafiya da su in aka bar su da talauci to sai su shiga su ta sace-sace da bige-bige da ɗauke-ɗauke da kaza to su ma sai a dinga ɗan yaga musu wani abu don a zauna lafiya da su Da su ma suna cin ma'allafa tukulun ga su nan da yawa ne wa fir Allah baya son a ci gaba da bautar da mutane sai Allah ce na biyar duk inda aka gabawa a ɗauki kuɗin zakka a fanso shi Allah baya son wani ya ce wani bawansa ne ka dinga bautar da mutane Allah yana son yanci abu na farko da Allah ya fara kafawa shine samawa kowa yanci yace wa fir duk wanda ake mukatab ne ko mu dabbar ne ko kowane irin bawa ne ya je sami mai gidansa ya ce dan Allah ni ina son in samu yanci ya ce to ban miliyan biyar sai ya zo wajen zakka ya ce mai gidana ya ce a kawo miliyan biyar zai yanta ni sai a ɗauka a bashi sai a bashi takarda an yanta shi ya je ya bauta wa Allah Allah yana son a yantar da mutane da kuɗin zakka kashi na biyar wal garimina duk matsalar duniya fa anan take Allah diya ware ta da wanda ya ci bashi bashi ka kasa biya bashi hmm. wani yana take cewa bashi hanji hmm. bashi musifa ne mala shi sa annabi yake neman tsari da bashi min galibati daini wa qahrir rijali min al ma'thami wal maghrami Nana Aisha tace ya Rasulullah me yasa kake yawan addu'a kullun kullum Allah ya tsare ka da bashi yace duk wanda ya ci bashi sai yayi alkawari ya karya sai yayi magana yayi karya tsakaninka da mai bin ka bashi akwai gaskiya duk sanda kuka yi waya yaya kuɗi na <laughs> alhaji assalamu alaikum wallahi to ai ba ma na garin kuma ƙarya kace kana garin ai jiya ma na buga masu uku ban same ka kuma ƙarya kake yi ana na ana ƙoƙarin tarawa ƙarya kake yi ba wani ƙoƙarin tarawa ba yau ma abin da za a ci babu amma kana ƙoƙarin gamsar da in ka ganshi ka saki fuska kai murmushi kai dariya ba ka da daraja ne kaga wanda yake binka ba sai ka duk ka rikici shi sa malikiya malam akwai ilimi a malikiya hmm. suka ce wanda ya ci bashi ya rasa kuɗin biya kuma ya tabbatar mai bashin nan yana neman sa ruwa a jallo to kai ya bari su haɗu ai ta wasan ɓuya sai ya ce to na gano ai tunda musulmi ne dole ya zo juma'a bari in je in jira shi a ran juma'a suka ce kakka je juma'ar kai ka ji malika malam suka ce kakaje in dai juma'a ita kenan a garin to kakaje juma'a cikin cikin mai ashimawu ya kawo dalilan da ke sa kakaje juma'a akwai wanda ake son a ci mutuncinsa a kan harkar bashi suka ce kawai kai azahar a gida ba sai ya ganka ba ya zo bubbincika ya duba gaba yamma ana hudu ba yana ka da shi da polis da waye ba hango ka ba kana gida kayi azahar ka kama zikiri Allahumma kfini bi halalika an haramika ba aka ne min fadalika mansu haka kana ta lazimi malam wani ya buga min waya ne yace malam na ga aya yace tunda ka faɗa addu'an nan malam yace wallahi da na shiga damuwa na shiga kunci akan harkar bashi wallahi da na ta yin addu'an nan Allahu makfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka yace na dinga wuridinta yace wallahi malam na ga aya yanzu duk bashi na na biya kaf kuma na samu wadatar da baya mi bi na bashi yanzu ce na ga mu'ujizar addu'a haka ya kira ni ya ce shi kuma addu'ar da ka faɗa la ilaha illallahu al'azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim ya ce ni kuma na ga na ga amsawa a wannan addu'ar ya ce har na koya abokina ya ce shi kuma abokina sai ya zama matarsa ta zo haihuwa haihuwa kuma aka nuna ba za ta yi ta haihu da kanta ba sai an mata operation da aka ana buƙatar kuɗi kaza ana buƙatar kuɗi lokacin operation da kuɗi bayan operation shi ko bai da waɗannan kuɗin yace da aka yi sallah asuba ya aka bashi a masallaci yace sai da yayi dubu yana zo na Allah ka fa san halin da nake ciki in yayyayyayyay sai ce Allah ka san halin da nake ciki yace wallahi mala abun mamaki shi sa na bugo waya in gaya maka wallahi yana koma gida sai tarar da ita kawai da jariri a hannu ta haihu kawai da jariri a hannu ta haihuwa an gama komai kawai an riƙe jariri ana ba shi nono ce ke ta ce eh lafiya lau babu wani abu Allah ya nuna masa shi Allah ne shi yasa yace Allah wa antum muqinuna bil ijabati in za ku gaya wa Allah bukatu ku gaya masa da sakakkiyar zuciya ba shakka ba kokwanto kawai tun da dai mun san Allah mai kirki ne Allah mai arziki ne Allah ba mai rowa ba ne Allah mai bayarwa ne mai tausayi ne mai rahama ne mai jin kai ne alwahabu ne arra'ufu ne arrahimu ne arrahmanu ne alwahabu ne allatifu ne to zai zo maka da abu mamaki yace yustajabu li ahadikum Malam lam ya'jal Allah yana bawa kowa buƙatarsa amma mutuƙar bai ce na gaji ba malam ya ajal ya ƙuda kadda autu kadda autu kadda autu falam yustajab li na roƙan na roƙan na roƙan na ji shiru to sai a ƙyale kaka ta jin shiru saboda mai ka muna wa Allah zato Ya zannuna billahi gairar haƙƙi zannan jahiliya. amma ana inna zanni abdi bi wa ana ma'ahu zakara yadda ka ɗauke ni to kakan tafi kofar gidan wani me kai ka ba kyautata zato ba cewa ko zai baka to yanzu Allah za ka wa ka kyautata wa wani ɗan adam zato har je gidansa kana roƙonsa ka kasa kyautata wanda ya halicce ka zato to wannan mummunan zaton dishi yake mai da mu ba ta ce to ko zai bani ko kaga ka ma lalata abin ka lalata abin to so da aka sai aka kalli waɗannan walgarimi na wanda bashi ya hau kansu wato an ce garim ya riga ya nutsu a cikin bashin wa fi sabilillah Allah ce duk wani abu duk wata harka ta Allah shine fi sabilillahi karantarwa ne wa'azi ne eh, masallatai ne makarantu ne eh, duk wani abu da zai ɗaukaka addinin Allah litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah akwai wa anfiqu fi sabilillah wa qatilu fi sabilillah wa jahidu fi sabilillah duk wata harka ta Allah zuba kudin anan ba za a asara su wa bin sabil Allah ya ce akwai fa matafiyin da guzi da yake yanke masa a hanya kuma ni na ga irin su da ko ba za ka san wannan abin yana da ciwo ba sai ya faru a kanka ka sauka a wani gari ka haɗu da 'yan damfara su ɗebe ma guziri su ɗauke ma waya Na? ko ka sauka a wani gari a ɗauke ma passport ɗauke maka jaka ba ka da lamba wanda za ka kira kuma ka san kowa ba nan za ka gane waye wa bani sabili shi sa Allah ya kira shi dan hanya saboda bai san kowa ba sai hanya irin wannan lokacin ka yi kukan zuci ka ba ma wanda zai gan kaskata kama an gan ka fes cikin kaya masu kyau kuma an ɗauke ma jaka an ɗauke ma guzira an ɗauke maka passport an ɗauke maka waya nan za ka gane amfanin za ka gane me yasa Allah ya shigar da ibnu sabili sai ta faru akan ka ko wani naka da ya taɓa baka labarin irin wannan hatsarin da mutum ya fada he lost his properties haffa abin da ake me ake kiransa har abin da ake yi ana yin traveling inshora saboda irin wannan za ka iya ɓatar da fasfot ɗinka ko ka ɓatar da jakarka ko ka ɓatar da wani documents ɗinka ka zo ka rasa ba inda za ka ko baka san kowa ba wani yana faruwa a airport wani ya faru ya sauka a wata ƙasa ko ya sauka a wani gari kawai shi kenan sai ya rasa komai nasa ko barayi ko ya bata ko barayi su ɗauki ko mutum ya haɗu da 'yan fashi a daji su kwace masa komai su ce kama hanya baka san inda za ka ba irin wannan shi ne ibnu sabili Allah ya ce ka kumanta da shi a cikin kuɗin zakka Allah da tausayi yake duk wato wato wannan abun guda takwas duk wata wahala da muke ciki a Najeriya Allah ya ware ta a cikin takwas din nan domin duk wanda ka gani a Najeriya ko dai fakiri ne ko miskini ne ko amilina alaiha ne ko mu'allafati qulubuhum ne ko riqabu ne ko garimi ne ai riqabu ma wasu kan sa irin waɗanda barayi suka kama a daji suka ci a kawo kuɗin fansa wasu kan sa su a cikin wafin riqab cewa su ma a bada fansa a karɓo su kuma a je a karɓo kuɗin fansan da aka ba ɓarayin wannan kuma gwamnati ce in aka kama mutane suka kama mutum suka ce a biya miliyan ɗari sai gwamnati ta kawo miliyan ɗarin ta baka ce ba su ita kuma ta gama shiri kaf sai sun karɓi ɗarin sun sako mutanen da suka kama su kuma sai a je a ɗauko su su da ɗarin tunda har mutumin har da zai zo ya karɓi ɗari an san da yake a yi ka gani har yana ciniki da tayi da ƙari kuɗi ko a kuɗin ai za a iya sa abin da za a ga inda kuɗin suke ko wanda ya je kai kuɗin za a iya sa masa abin da wata na'ura da za a ga inda yake ko google ma zai iya haskawa a gama me ake yi ne duk waɗannan akwai situation room za a ga komai ana son a yi aiki kawai sai a yi ba a so kuma sai a ɗan jira dosarar aikin Allah ko masallatai makarantu masu da'awa motoci makarantu kayan yada addini a social media kyamarori ne wane ne gidan talabishin ne rediyo ne jaridu ne masallatai ne makarantu ne asibitoci ne admission ne na karatu dukka zuba shi fi sabilillah sannan kuma bin sabili duk wanda aka ga zai gaji ya gaji ko ya fado komai arzikinsa a garinsu inda ya fado wannan situation din Allah ya ce ku dauki zakana na da ku bashi faridatan min Allah Allah ya ce wajibi ne fa daga Allah yawwa kakkai wasa da wannan wallahu alimun haki kun ga anan in muka duba za mu ga imam malik bai mana ta'arifin zakka ba kawai sai ya shiga bayani akan ainihin dukiyar zakkar da haka malamai suka zo nan gurin sai su ƙara bayani akan wannan zakka to sannan ɓangare na biyu da malam bai kawo ba shine wajabcin ina aka samo hujjar cewa zakka wajibi ce a alkur'ani ina hujja cewa zakka wajibi ce a cikin hadisan manzon Allah sallallahu ina aka samo cewa zakka wajibi ce a ijma'in malamai wanda da su ake kafa hujja waɗannan abubuwan guda uku cewa in an same su to idan wato mutum bai yi ba sai malam ya ce mana an samu gurare guda ashirin da bakwai a cikin alkur'ani inda Allah ya haɗa sallah da zakka banda inda aka yi zakka maganar zakka ita kaɗai sallah da zakka sallah da zakka saboda in baka zakka baka sallah in baka sallah baka zakka yasa Allah ya ta gwama su saboda sallah alaƙarka ce da Allah kai tsaye zakka alaƙarka ce da bayan Allah kai tsaye kuma dama jarabawa ai akwai ibada badaniya ita ce sallah akwai ibada maliya ita ce zakka da sadaka wannan jarabawa a kudinka aka yi ma wannan jarabawa a jikinka aka yi ma yasa malamai suka ce ka kullun zakka zaka ga akwai zakatun nafs tsarkake zuciya daga shirka da bid'a da nunkufurci da hassada da keta da mugunta da sharri da sauran munanan abubuwa shine kada aflaha man zakkaha akwai kuma zakkar jiki kamar zakatul fiɗiri, ka ɗauki hatsi kwano ɗaya ka bayar dan Allah ya tsaftace jikinka ya tsare ka daga wuta akwai zakatul amwali wannan dukiyar taka da Allah baka kake sarrafawa ita ma ka fitar da zakkarta to an samu ayoyi waɗanda suka zo an haɗa sallah da zakka a gurare alkur'ani guda ashirin da nawa da bakwai sannan sai kuma gurare da aka ambaci zakka ɗin ba tare da an haɗa ta da abin nan ba ba tare da an haɗa ta da sallah ba shine shi kuma an samu gurare shida to shine za ka ga Allah ta'ala ya ce wa ƙimus salata wa atus zakata Umar ma'ar raki'in ku tsaye da sallah ma'ana ku yi sallah yadda aka sa ku kuma ku miƙa zakka ku yi ruku'u tare da masu ruku'u wannan suratul baqara kenan aya ta 43 to an maimata suratul baqara aya ta 83 wa qulu lin nas husnan wa aqimus salata wa atuz zakka ku gaya wa mutane magana mai kyau sannan ku tsaye da sallah ku ba da zakka haka dai suratul baqara aya ta 110 yace wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir ku tsaye da sallah ku bada zakka abinda kuka gabatar na alkhairi dan kanku ne za ku same shi a wajen Allah Allah ta'ala yana ganin me kuke aikatawa a dai suratul baqara aya ta 177 nan ma Allah ta'ala ya maganan wato zakka ya ce wa ƙamar salata wa atar zakata wal mufuna bi ahadihim iza ahadu nan ma an yi maganan sun tsaya wato ya yi sallah kuma ya fada zakka haka na da ya suratul baqara aya ta ɗari 277 yace innal ladhina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Hakika waɗanda suka yi imani, suka yi ayyuka na ƙwarai, suka yi sallah, suka ba da zakka, to ladansu ya tabbata a gurin Allah mahalicinsu babu tsoro a gare su ko ba sa baƙin ciki. A suratun Nisa, aya ta saba'in da bakwai, nan ma'ala ta alamtu illazina qila kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atu zaka shin baka yi duba zuwa ga waɗanda aka ce ku riƙe hannayenku ku tsaye da sallah wato ku yi sallah kuma ku ba da zakka saba'in da suratun nisa haka na aka maimaita wannan aya ta 162 da aya eh, a cikin dai suratun nisa da Allah ta'ala ce wal muqimina salata wal mutuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran azima Allah yana yaban masu tsaye da sallah da masu miƙa zakka da waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira waɗannan Allah zai ba su ladan su mai girma a suratul ma'ida aya ta sha biyu lace la in aqamtumu salata wa ataytumu zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa qaradtumullaha qaradan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum Allah yace in kuka tsaye da sallah kuma kuka bayar da zakka kuka yi imani da manzannina kuka karfafa su kuka ba Allah rance rance mai kyau to zan kankare muku munanan ayyukanku haka dai a suratul ma'ida aya ta hamsin da biyar ya ce allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'una waɗanda suke yin sallah kuma suke ba da zakka alhalin kuma suna masu miƙa wuya suna ruku'u haka a suratul tauba aya ta biyar yace fa in tabu wa aqamus salata wa zakata fa khallu sabilahum Allah ce idan suka tuba suka yi sallah suka ba da zakka to ku bar tafarkinsu ba ruwanku da su haka a suratul tauba dai aya ta sha ɗaya yace fa in tabu wa aqamu salata wa zakata fa ikhwanukum fid din idan suka yi tuba suka yi sallah suka ba da zakka sun zama yan uwanku a cikin addini haka a suratul tauba aya ta sha takwas inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama salata wa ata zaka Allah ta'ala ce kadai wanda yake raya masallatan Allah shine wanda ya imani da Allah da ranar lahira yana yin sallah kuma yana miƙa zakka haka na aje suratu tauba aya ta 71 Allah ya ce wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah suna yin sallah suna bada zakka suna yin da'a ga Allah da manzansa waɗannan su Allah zai ji kansu 71 suratul tauba a suratul maryam aya 31 yace wa ni bis salati waz zakati ma dumtu hayya wato ashe zakka bata fara a zamanin nan ba can ma annabi Isa alayhi salatu wassalam yace Allah ya mun wasiya na sallah kuma da bada zakka mutuka ina da rai haka nan Allah ya ba annabi Isma'il shi ma cewa yana fitar da zakka yace wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi maradiyya cikin suratu marai aya ta hamsin da biyar haka na suratul anbiya Allah ya yaba annabawa ya ce wa auhaina ilaihim fi'ilal khairati wa iqamas salatu wa ita zaka wa kanu lana abidina Allah ta'ala ya ce muka yi musu wahayi zuwa ga annabawa cewa ku aikata duk abin kirki ku ba ku yi sallah ku ba da zakka suratul anbiya aya ta 73 haka na suratul hajj aya ta arba'in da 41 yace zina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari walillahi aqibatul umur waɗanda in mun basu su mulki a ban ƙasa suka zama shugabanni to abin da suke fara yi shine a yi sallah su tabbata ana sallah kuma su miƙa zakka kuma su umarni da kyakkyawa su hani da mumuna, to al'amari dai yana hannun Allah gaba ɗaya to haka nan a cikin suratul hajj din da aya ta 78 Allah ce fa salata wa atasimu billah huwa maulakum fa salata wa atu zakka wa atasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasiru tsaye da sallah ku ba da zakka kuma ku yi riko da Allah duk abin da yace ku yi ku rike kankan domin Allah shine masoyinku shine majibincinku madalla da Allah ya zama majibincinka ko madalla da Allah ya taimake ka sannan Allah ta'ala a cikin suratun hajji dai ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillahi wa ita'iz zaka an zikirillahi wa qamis salati wa ita'iz zaka yakhafuna fihi wal Allah ya bi wasu mazaje ice, kasuwanci baya dauke musu hankali ko siye da siyawa ga barin ambaton Allah da tsaye da sallah da bada zaka kuma suna tsoron wata rana da zuciya take jujjuyawa da idanuwa a cikinsa ido zai zage zuciya za ta tsorata a cikinsa suratun uh, nur a cikin suratun nur kuma wannan suratun nur kenan aya ta talatin da bakwai a suratun uh, nur kuma aya ta hamsin da shida nan ma Allah ta'ala yake cewa waƙi salata wa atu zakata wa atu zakata wa tsi'ur rasula la'allakum turhamun ku yi sallah ku yi zakka ku bi manzon Allah domin ku samu rabo allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun Allah ce waɗanda suke sallah suke zakka kuma sun yi imani da ranar lahira suratul naml aya ta uku haka na a cikin wato a suratul quman ita allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun waɗanda suke tsaye da sallah suke ba da zakka kuma sun sakankance akwai lahira shi kansa akwai lahirin shi ke sa kai abin da ya kamata wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu Allah ya ce wa matan Annabi Alayhi salatu wasalam a suratul ahzab da duk ragowar matan duniya aya ta 33 ku tsaye da sallah ku bada zakka ya ku mata kuma ku ba Allah da manzansa haka a cikin suratul mujadala aya ta 13 ice fa ta lam tafa'alu wa taballahu alaikum fa aqimus salata wa atuz zakka idan muku aikata bayar da wannan wato gabaci na abin da kuke bawa kafin ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba an yafe muku kuma kuka tuba to Allah ya tuba zuwa gare ku ku tsaye da sallah ku ba da zakka wa aqimus salata wa atu zakata wa aqridu Allah qardan hasanan suratul muzammil nan ma Allah ta'ala ce ku tsaye da sallah ku bada da zakka kuma ku ranta wa Allah rance mai kyau ma'ana ku kara bada da kuɗin ku don taimakon addinin Allah ba za ku yi asara haka ba to kaga waɗannan ayoyi eh, ta ƙarshe ta ce suratul bayyina aya ta biyar wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zaka wa dhalika dinul qayyima to ko iya nan aka tsaya dai a ce Allah ya faɗa abu sau 27 yana ai sallah ai zakka ai sallah ai zakka ai sallah ai zakka ai sallah aka taimaka maka haso 27 ai dole ka san cewa lalle zakka in ba a yi ta ba akwai matsala kuma yanzu ai ana sallan zakacce har yanzu an rasa gane kanta sabba wasu suna yi amma da ana yin zakka malam ana fitar da haƙƙin Allah yadda aka ce wallahi za a samu sauki daga talauci domin Allah duk irin kukan da ake yi fa har yanzu ba a daina cinye nama a tukuba ba duk kukan nan da ake ba inda aka kasa kaza ta kwana duk kukan nan da ake babu inda aka kasa motoci ba a sai da su ba duk kukan nan da ake yi babu inda gini ya tsaya ba inda tafiye-tafiye zuwa umara zuwa ƙasashe ya tsaya babu wata riga da ba a ɗinkawa babu wata mota da ba a saya ba wani gini da ba a yi duk tuku ba tsire ya ƙare kullum aka yanka shanu sai an cinye su ashe ka ga talauci wasu yake shafa to sai Allah ya ce waɗanda su ba sa ciki su taimakawa waɗanda suke cikin ko yanzu da ana ta kukan da ranar na je na ga mutane a layin tsire ah. wallahi wani yana cewa kai ban sa na ce ah, kaga layin tsire wani kuma yanzu shi masarar da zai cewa ba shi da ita amma wani kaga har ma ya koshi yana bin layin tsire tsire ana bin layi kafin a zo kansa yana ta hadiyan miyau <laughs> a shanun da ake yanka a batu an dakatar da su ba sa karewa duk inda ake bulo ka je ka tarar duk inda ake gasa kaji ka je ka tarar kullum sai an siyar ashe kaga ba kowa ne Allah ya ya jarabci wasu da samu ya jarabci wasu da rashi to sai yake son waɗanda Allah ya ba wannan su taimaka wa waɗanda ba su da shi sai a zauna lafiya amma ba a yi haka ba kawai kai kace tunda ni na samu na tsira ni da iyalai na da dangi na kadai to akwai problem to shi yasa kun ga ashe zakka za mu bi ta a hankali domin kuwa bayanan da suke cikinta suna da muhimmanci ko musamman a wannan zamani so za mu tsaya nan insha Allahu ba mu kawo hadisai ba muka zo kuma za mu yi shimfiɗa da hadisai da malam ya kawo a nan wannan littafi sunansa az-zakatu fil islam fi dawil kitab was sunna wanda ya rubuta littafin hisnul muslim shi wannan littafin duka wannan girman sa akan zakka ne kadai wannan littafin gaba ɗaya bayanin zakka yake yi shafi kusan sama da 500 eh shafi 100 kusan bakwai ne akan zakka kawai yake magana kaga ya faɗaɗa kenan muku nan kaga ayan shafuka ne a cikin littafin za a yi maganar zakka to shi yasa akwai bayanin da malamai suke sai su maka ta'arifin zakka lugatan su maka ta'arifin zakka istilahan su maka ta'arifin zakka minar kitabu was sunna wal ijma sannan hikimomin bayar da zakka ya kawo guda arba'in da uku insha Allah Allah kai mako mai zuwa za mu kawo fa'idodin da ake samu a cikin al'umma guda 43 idan an fitar da zakka domin masu fitarwar su ƙara jin daɗi a ransu cewa alhamdulillahi wanda ba sa fitarwa kuma su gane amfaninta a kansu su da za su fitar da amfaninta ga waɗanda za a bawa da amfaninta ga addini da kuma amfaninta ga ƙasa gyaran tattalin arzikin ƙasa da ƙara tsaro da ƙara zaman lafiya. Mutum yana jin haushinka ka gani sai ka ce masa unguwa hamsin ba an rage ba ka gani da ya ji ana ihu a ka shi zai fara ɗauko gora amma ya ji shiru ka ci abin ka kai kaɗai ya ji ana ihu sai ce ai ƙala ya ƙara to kaga ashe musulunci yana son da me shi da mara shi su zama ɗaya to ba za a iya taba zama ɗaya ba sai ce to in ka samu taimaka wanda ba shi da shi sai ka ga shi ma ya ji daɗin ka ba shi kuma hassadan nan da ya keta da ɗan muguntan nan da ɗan sharrin nan duk za a ɗan rage shi mutum ya ganka ba zai ji haushi ba saboda ya san kai ma an ka samu kana yan masa to Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya ba mu dacewa